Yeah. Oh. ka je ka nemo taimako a gurin malam ka zauna kusa da allah ka zo neman fatawa taimaka mana <laughs> harkar tafiya ce ko kuma dai